أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هينزو إمام بخاري مناتكين تفسير سورة النحل إكي تشيوا أتكين آية lam a li asjud bashar khalaqtahu min salsal min hamma'i masnun shine buhari ina sai fasa kalmar hamma'i masnun shi ce hamma'i jama'atu hamma'atu ya ce jam'i ne ba mufradi bane in ba san hama'a ba shine wa huwa tinu shine tabo mutagayyir wanda ya juyi wanda ya canja wanda ya wanda ya ce ya canja yana da karfi an canja shi haka mutagayyar Eh? surata hijira ne to shi ya ce mutagayyir wanda ya canja wal masnun masbub ma'ana masbub ma'ana kalma a masnun a shine kalma a masbub in ji abin masbub ma'ana in turab turabin da aka aka jika shi kuma ya hada da dan macin ina da karfi shakira masnun da aka ce a masnun almasbub mana turab almubtali wanda ya jike almatin wanda yake da karfi shine masnun na fata kuna gane wannan karatu kalma masnun almasbub imana at-turab amubtala amubtal wanda ya jike ba kasa da an jike wannan shine dai abin da ake so a ce da ku abin nan abin nan abin na tabo to sheke tawajjalu shine kaulin da Allah yake cewa qalu la wajal inna shirka bi gulamin ali karka ji suru wancan ayan da yake nufi shine bi mana ta takhaf la karka ji suru mu mun zo ne mu baka bishara cewa Allah zai baka yaro Allah zai baka zan baka bishara yaro bai kuma mai ilimi mai yawan ilimi dabira ina sai fassara maka qadaina ilaihim zalika al'am anna dabir ha'ula'in maqtu'un menene musbihina dabira bayanan shine karshen su shine dabira bayanan akhiran ma'ana karshen su ya zo waɗannan mutanen girman karshen su ya zo hmm. eh me inda aka tsaya za a shiga suratul hijr ne a nan a mu da ba ku zo ba shi ku ambura ba ba sa nan ne yan tirani ne to ya za a yi haka ni dai na sa lamomi ga suna eh, mun sa kin lawaƙi mun sa can wannan shi dai ikan canja a lafin ikan canja man ba haka ba kera nan ka zo kuwa to kuma me ke damu mutu har na tambayan ka to ka sayhatu shine kaulihi ta'ala fa'azatuhum musayhatu mushrikin mana Allah ya halaka da su shine karshen su yazo zo duk abin da mutum ke yana da karshen sa rayuwa ne in ka dade yana da karshe kuma jin daɗi ne yana da karshe ko me kai yana da karshe waɗannan sabon Allah da suke yi gashi Allah ya kawo masu karshe babu ila man istaraka sam'an fa atbahu shihabun mubin ina sai kawo makan ayan kenan illa man taraka sam'ahu fa atbahu shihabun mubin ina nufi ga maka alan ayan da yake ce illa man taraka sam'a shine abubuwan da sama an kiyaye shi sama an kiyaye shi da tauraruwa to amma mala'iku abin da aljannu sukan bi juna su je su ji abubuwan da Allah ubangiji yake wahayi yake sanar da mala'iku zai koro wannan hadisin ka ji shi ku ji shi yace haddathana ali bin abdullah ali bin madini kenan yace haddathana sufyan na fata sufyan ibn uyayna na anan shi kuma amru amru huwa ibn dinar wa an ikrima ikrima huwa maula ibn abbas yake cewa an abi hurairah radiyallahu anhu yablughu bihi nabi abu hurairah yana daga wannan hadisi zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala idza qada Allahu al-amra السماء ضربت ملائكة أجناتها خضوعا خضوعا خضوعا كنقوا أقوي نعم خضوعا كو نفتن إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت ملائكة أجناتها خضوعا لقوله نفتن غني yake cewa abu hurairah na cewa in dai Allah ya ringa ya ba da umarni idza qada Allahu amra ya ba da umarni a cikin sama to mala'iku saboda biyayya da abin da Allah ya ba su don su laya sunan Allah ma amarahu shi ka gan duk kowa ya buga fuka cikin sa haka don kaskanta da kai yadda duk umarni sama a wata Allah yana ce ai kaza duk kowa shi buga fuka cikin sa fuka cikin sa ka ji karansa tankame ka ka silsilatin ala safwan tanka karfe ne aka buga cikin dutse marmaran dutse safwan na marmaran dutse kamar duk karfe ne aka buga yadda ake wasafa irin abin da ake kira wahayi irin wahayi yadda ake jinsa wannan mamalaiku yayin da Allah ya ba da umarni a sukurshi malaiku su kada fitin su saboda tawazu da yadda shigin wannan ƙara zaka ji kamar yadda an doki karfe an hada shi da murmuran dusa na fata an gane qala ali ali bin madini ce wa qala gairu wani mai ce shine sufyan ibn yana kalma wa qala gairu sufyan ibn yana sufwan shine abinda ake nufi yanfuduhum zalika yanfuduhum zalika yanfuduhum Allah shine fa'ili yanfuduhum zalika Allah inna umartansu waɗannan aikin sufan shine jin kantanka dutse ne suka buga ajin hatirin fukafikin su abin nan kuma kamar karfe ne aka buga cikin kalmar sufan shine dutsen marmara wanda ake yi kan kura ike cewa fa'iza fuza <coughs> an kulubihim yayin da suka farka abun ya shiga masu zuciya kalu shi su ce su mala'iku kenan ma za kala rabbukum yace ubangiji mala'iku da suka tashi shi su tambaye wannan don sun rikice qalu lillazi qal shi manyan mala'iku su ce da sauran shi Allah ne yace alhaqa abinda Allah ya fada gaskiya ruwal aliyu kabir shine madaukaci shine mai girma fasma'uha yayin da Allah yake mala'iku suke ba da junansu ba nan wasu mala'iku yayin da labarin ya zo umarni ya zo su ma suke to sun tashi su tambaye ni Allah ya ce shi a ba su labar cewa Allah ya ce kaza shi su ce wannan abin da Allah ya faɗa shine gaskiya kuma shine daukaka da ubangi shine mai daukaka shine mai girma to yayin da Allah suke malaiku suke ga yan wansu cewa ga abin da Allah ya ce saboda su ma wasu wasu malaiku sun ji tsoro ba sa sun saboda manganganun da suka ji <clears throat> su ya suke ma za qala rabbukum ubangijinku ya ce da ku lil lillazi qala الحق وهو العلي الكبير فيسمعها mustariku sam'a shi wanda suke zuwa sama suna ji wa mustariku sam'a in baka mustariku sam'a haka za wahidu shine imamu ibnu uyayna yace haka ajannu suke bin juna su shi ya nusa kaza yace haka suke bin juna su kusa can su ji fawka ahar wa safa sufyan bi yadihi wa asabi yadihi shine haka ya bayyana sai ya haka wannan irin ga haka shine abin da yake sai wasa bama abin nan yumna nasabaha ba'da fawqa ba'd ina daga dama dayan nan suna jin juna haka ce mala'ikun haka suke yi wasu wasafa biyan bi yadi yufarraj bayna asabi yadihi yumna nasaba ba'daha ba ba'd farubama adraka shihab mafi yawa gani tauraruwan ya samu da na jannu shi kashe su mustami kabla an yarmiya biha ila sahibi kafin isa da sakon zuwa wajen bukaye fayyar rikahu shi kashe ikonin shi ruma ma lam yudriku wani lokacin tauraron baya samu wannan arjanan arjanu hatta yarmi biha ila allazi yali shi kuma iga wanda yake bin sa ila allazi huwa shi kuma iga wanda yake bin sa har izo kasa har labarin zo kasa hatta yulquha ila ard har su kai labarin a kasa ruma ma kala sufyan mafi yawa fiya na cewa hatta hiyal ila ard har wannan sako ijo kasa fatulka ala fami sahib sha zo a wajen bukaye a masa a masa a masa irin irhaman nan ma na bukaye a jifu masa tunaninsa sa fa yakzubu ma ahamiyatin kazbatu kazba in ya riga ya faɗa gaskiyan su daya ya ji wannan ya faɗa gaskiyan daya to shi kara 99 akan kiriya fa yasduku shi mutane su gaskata shi ta farkon da ya ji gaskiyan zato ne za a jefu masa ya ya dace to shi kara 190 kuma ya kara 99 akan kare tun da farko an gan gaskiya fa duku fa yaqulun shi su ce ai alam yau man ko da manganin ku ce kariya ne ai wata ne ba mu labari mun gai mangan kaza wa kaza kuma gaskiya ne yakunu kaza wa kaza fawajadnahu haqqan shi muka gan gaskiya ni kalmata alisu sumi'at min sama don maganganun da aka je a wajen sama wannan jarabawan daga Allah ne kaga na je wani kawai na wa na wazi arnan shi na ci da su su bi Allah sun ce ai su abin da suke da shi akwai kakanninsu lokacin da za a yi kada a garinsu an yi an yi a gadan nan ba yi ba she suka ji suka yi gunki a wurin suka yi yanke yanke gadan ya tsaya saka har ila yau to la'alla lokacin da suke yi abu ne wanda baturin da yake bai ma san shirin da aka yi suka yi wannan shirme aka samu dacewa abun ya tsaya abu na ilimi to a kan wannan abu sun rike iya amma yi fiye da dubu nawa amma wannan abu sun rike kankan iyayensa suka sa ka sadda shi ya sami to ina yayin ko ina suke yanzu sun ce sun mutu na ce wanda zai mutu kuma zai sabe abin nan gada shi ya mutu waɗannan ina daga cikin wanda shaitani ke jefa ma ba abin nan abin nan waɗannan mutane masu abin nan abin nan bokaye bokaye suna da tasira wajen mata da yara da shugabanni da sauran masu bukata me yasa shi sai kan ji kuma masa abu ikan samu daidai wani lokaci in ka je ka yi magana ko wanda zai duba annunka haka wai suna nan za su duba annunka za a ga masu sai da mata masu kunne da yawa eh, za a gan su muna yara waɗannan akwai yayyen mu da suke so su ji hakkin hukuma ko su ji abin in sun mika annunka haka shi ce kai wani dan wani kai ne dan wani kuma wasu bagin gaba to sun gaya maka haka shi ka bin ka rikici ba za su fara ba shi ka mika masa annu wani matan da kake gani suna tafiya mm. mafi yawan sihiri na gare su mm, mm, wanda masu kunne da yawa oho eh, eh to eh mafi yawan sun kalla hannun ka su ce su gaya maka cewa kaza ne kaza kaza kaza kaza kaza ce sun duba ka duk annun su bari labari to labarin za su bai shi gin ya fi gaskiya to mutum in kuskure ya samu ya samu da so da ya shi amfani su <coughs> alhamdulillah akwai wani baban babanmu ina sai shiga yake soja aka duba aka ce ai ba zai samu ba to shi kuma riga ya samu shi ya kare ta su na ce dawa ya kai ka to duk irin waɗannan akwai irin waɗannan shirman banzan da wanda abin nan sai ce na ali bin abdullah hadathana sufyan hadathana amr an ikrima wannan sanadi daya ne an abi huraira abi huraira ce idza qada allah amra in allah ubangiji ya hukunta wa zada karshe ce to a kara wajen wasahin mai muku a ce sahir na can sha kai masa bokaye can wancan jisun da ya ce fayurka ala fami sahir can duka allah fami kahir shi na abin da ke nufi wa hadathana sufyan fa qal wannan duk hadisi da ne haka hadisi ali ne shi ali bin madini ke ce wa hadathana sufyan hayla yau ina ce sufyan ya ce kala fa qala qala amr samitu ikrima naji waji ikrima na abu huraira qala idza qada allah amra in Allah ya bada umarni a sama wa qala ala fami shi a jifo wannan maganar zuwa wajen boka shi ita kiriya a kansa kutu li sufyan shi na ce da sufyan bin uyayna ali kenan ali bin madini an ta sami ta amran ka ji wannan magana wajen amr bin dinar ne kala tu ikrima ya ce na sami tu ikrima na ji ikrima ne kala tu aba huraira aba huraira kuma ya ce kala na'am abu huraira ya ce na'am kuntu li sufyan na ce da sufyan kuma innal insan rawa anka an amr an ikrima an abi huraira amma na ji wani mutum ya rawaito wajen hadisin tsakaninka da ikrima akwai amr bin dinar wa yarfa'uhu abu da kuma yana daga shi zuwa wajen manzo Allah annahu qara ya karan ya annahu qara furiga cewa lokacin da aka gama ba ce faza'a ba wancan karatun da ake fuzi'a yace furiga a can karatun wannan karatu da yace idza qada Allahu amran yace idza qada Allahu amra fi sama darabat malaikatu ajnatiha khudu'an li qawli salat karshe yace fa idza fuzi'a wannan kalman fuz'a wani ne ke tambaye ce kai na ji cewa yanzu ka ce wani hadisin wata nan ka ji shi a wajen ikrima ne wani wurin kuma ka ce ka ji shi a wajen amurbin dinar ne shi ne aka tambayan sati kultuli sufiyan shi sufiyan ibn eh, ali ibn majini ke tambaye sufiyan an ta sami sami ita amran ka ji wajen amra shi ke faɗa haka kala sami to ta qal naji ikrima ne yace qala samitu aba huraira ikrima yake cewa ji waje abu huraira qala na'am yace kuma na ji waje abu huraira kuntu li sufyan shaka ce da sufyan duk ali ne bin madini innal insan wani mutum rawa an ka ya rawaito wannan hadisin an amri an ikrima an rawaito daga amru ne daga ikrima an abi huraira wai da abu huraira wa yarfa'uhu abu huraira na daga wannan hadisin amma lafzin da akwai canji an na annahu a. furiga ya ce lokacin da aka gama furiga kala fiya haka za qara'a amru haka amur ya karanta mu fala adri sami'u kaza amla ya ji shi kaza ne ko kuwa a'a kala sufyan ta sufyan yace wa hiya qira'atuna haka muke jin sa ana karanta shi da jin can to ba wannan imam buhari na so ya maka illar da yake cikin wannan hadisin baki daya yanda aka ji hadisin kenan babu babu qawlihi wala kadi kazzaba ashabul hijr mursalin yace hakika wanda Allah yake ce wala kadi kazzaba ashabul hijr mursalin yace wannan hijr mutane ne alwaji ne su madinatu samuda kawun salihah suna cikin bainan madina wa sham kasa ne yana cikin kasan madina in ka zo yanzu a shugfitance in ka bar kasan madina kafin ka shiga kasan sham akwai wannan ashabul hijir yanzu wuri na nan har yanzu abin nan kasa ma baya fullo abin nan kasa baya an shuka ma baya da za a gan shi kamar sahara ne ana zuwa can ma abin nan rehla talibai suna zuwa can yake wa dasana ibrahim ibn munzir hadasana ma'an Allah ya ba ku ku ganin wuraren nan a wurare kake wazantuwa ne shi sa manzana sallallahu alaihi wasallam yace in an fito kasan sham ana zuwa wurin karatu ayi saura a wuce da muna madina ana da ko talibai a kai wurin nan kaga wurin ka san an yi wani bala'i a wurin hayin قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب هجر manzo Allah ya ce da mutanen ashabu hijir wani an fito da kasan sham kenan yake cewa la tadkhulu ala haula kar ku bi wurin da aka halaka da sabu hijir shine iskan madina da makka iskan madina da sham ila an takunu bakina shi dai ku wazantun kun shiga ku yi izina ku yi kuka amma ba haka fa illam takunu bakina inda ba za ku yi kuka ku yi izina ba fala tadkhulu alaihim kar ku bi wannan hanya an yusibakum misla ma asaba in ku wuce kullun da farin ciki nan wata na wani abu zai same ku abin da ya same su shi saboda haka kar ku wuce wurin in ma ku wuce wurin don ku dauki izina amma ku je don hutawa da wani farin ciki ba ku san ko azaba zai karasa ko zai karasa ba sai dai ku je ku ku dauko izina amma kai zo wajen wajen shakatawa da wajen wasanni babu qawli wa laqad atayna ka sab'a min al-masani wal qur'an azim mun ce sab'a masani shine aya guda bakwai wanda ake maimaita shi shine qur'ani minal masani shine sab'a aya kenan minal masani shine maimaita shi kullum ana maimaita shi shine sab'a masani wal qur'an al-azim da sauran qur'an baki daya shi ke cewa hadasani Muhammad ibn Bashar hadasana Gundar hadasana Shu'ba an Hubayb ibn Abdurrahman an Hafs ibn Asim an Abi Sa'id Khudri radiyallahu anhu an Abi Sa'id ibn Mu'alla qala marra bi nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli yati man zala yadini ina sallah

ce ya ce ni ina sallah ne wannan lokacin shi abu sa'idi ibn mu'alla kenan ya ce ina sallah ne lokacin da ka kira ni fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam alam yaqul illahu an labaiti da ba ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah istajibu lillah ku hamsa kiran Allah wali rasul da manzonsa idza da akun da ya kira ku thumma qala shi yace Allahu alimuka azam surati fil qur'ani bazan manzala yace to farkaka ji ba zan gaya maka suran da ya fi kowane sura girma a cikin ƙur'ani kabla an akhrijna min al-masjid kafin mu fita masallacin shi wani ruwa ya ce eh na manzo Allah ai na san shi fa zahaba annabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo rike manzo Allah rike annuna ya kusa kuma fita masallacin li yakhrij min al-masjid zai fita masallacin fa zakartu ina na ce manzo Allah eh, ka ce zaka bayan labar ka fi ka fita masallaci kuma gani zaka fita baka ga mu komai ba shi manzo Allah ce fa qala alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'a masani wal qur'an azim ya ce sab'a masani shine abin da ake da alhamdulillahi rabbil alamin shine suran da yafi kowane sura a cikin qur'ani saboda aka ba tantama duk suran da yafi kowane sura a cikin qur'ani shine fatiha kuma shi ake kira sab'a masani shi ake kira qur'an azim allazi utituhu wanda aka bani aka kawo mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun gode ma Allah da muke karanta Fatiha a cikin surorin domin Allah ya ce Fatiha dai wanda ya karanta Fatiha ne sai ya samu zaza da yawa shi ya fi kowane shi sa kake ga rahama Allah kan al'umma manzo Allah ka ga kowane mutum zai iya karanta Fatiha fatiha kuma ita ce tafi kowane irin sura a cikin qur'ani sha Allah ya sauka duk kowa da wanda yayin ilimi da wanda bai ilimi ba kowa zai kiyaye fatiha dai yi sallah da shi حدثنا آدم حدثنا ابن أبي الذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن مبصيل با أم القرآن شاكي كرا سبع مثاني وقرآن عظيم شاكي كرا سدو سرور فاتحاني أكي من غنى كرسا باب الذين جعلوا القرآن عبين وإن ثم القرآن ربوا في إيمان دوينسو كما في وينسو في إيمان دوينسو سكافر كما وسوشين عبين متفرقين معنى في إيمان دوينسو كما في وينسو وأن صفة منافقين دوينسو متعلق yake cewa almuktasimina allazina halafu shine wanda suka rarraba rantsuwa suka yi don istiza shine kanu yasta'zuna bil qur'an fa yakuna ba'du sura minhu li wa yaqulu akhir surati minhu li haka suke fada muktasimina bi ma'ana eh, allazina halafu wanda suke rantsi rantsi wa minhum baksa muktasimina shine abinda Allah ya ce irin salla uqsim bi ma'ana uqsim kalmat la manaf'i bani wa tukra'u uqsimu ina rantsa ina rantsewa qasamuhuma shine rantsuwan da annabi adam a ce ace qasamuhuma halafa allahuma wa lam yahrifa lahu yace abin nan iblis ya rantsa masu eh, iblis ya rantsa ma annabi nana annabi adam da matansa amma su basu masa rantsuwa ba wa lam yahlifa lahu su iblisu ba su masa su annabi adam da matarsa ba su masa rinsuwa ba shi ya masa rinsuwa wa kara mujahid mujahid ta kasa mu mana wajen da Allah ce ta kasa mu billahi lanubaytannahu wa ahlahu ya ce ta kasa mu sun raba rinsarin sa abin su ne ta halafu حدثنا يعقوب ابن ibrahim حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما allazina ja'alu qur'ana iddin qala hum ahlul kitab da ya wuce can amma yace sune mazuwa littafi jaza'uhu ajza'a sun laraba shi juzi juzi fa amanu bi ba'dihi shi suka imani da wansu da ya dace da sun zuciyarsu wa kafaru bi ba'dihi suka kafirta wansu kuma حدثني أبو عبيد الله بن موسى أنا أعمش أنا أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما kama anzalna ala muqtasimina kama yadda muka sauka zuwa masu ran sanin sai qala amanu bi ba'd sun imani da wani shashin wa kafaru bi ba'd suka kafirta wani su kuma yahudu ne nasara suke wannan ku ga masa idaina mana muna karatu da Allah mai wuce aji shi can babu kauli wa abdu rabbaka hatta yati yaqin buta ma Allahnka hatta mutu ya maka to wai su suna fadara wannan akwai suke fike wannan ayan suna daina bota ma Allah in sun dade suna bota ma Allah cewa wa abdu rabbaka ka bota ma ubangiji ka hatta ya ci ka yakin har jinjina ma'anan ka samu yakina zuciyanka shi Allah ko ina Allah ne ko wani Allah ne tun wannan abu ya zo maka to ka daina bota ma Allah to akwai suna da wannan tunanin ba ruwansu akwai iya adadin shekaru ne an zuba masu wani wuri suka yi ibadansu shekaru ya wasa da su shi su saya shi ke na ba zance wani ibada ya ci ya kina nan shi ne abin da ya zo ya kini dangana zuciyarsu ce lalle sun kai matsayin da martaban da ba da masu bota ba Allah shi zama su ne Allah komai ma Allah ne dama duk abin da ake wasa ne suna na da yawa cikin gari kara salim ya kini bi mana mot kafin iya karshe kenan ya kini shi ne duk wanda zai fassara cewa wani ya kini ne na wani abu a zuci gashi manya malamai ga inda suka fassara shi wannan soye soyen zuciya ne kafirci ne da mutum zai fassara cewa yana da lokacin zai bai bota ma Allah ko yana da lokacin da zai isaya wani yayi ibada shekaran ka nawa ma har zaka bota ma Allah har wani ya kini annabawa Allah wanda Allah suna cikin bayyana khawfu raja duk annabin ka ayansa in ka ga abubuwan da suke fada ma mabiyansu suna ce muna sa rai rahama Allah kuma muna tsoro an zabansa kowane irin annaba bayan Allah haka suke wani mutum zai zo zai fada ko wani na ga wani jarida da ku tuna gobe insha Allah zan fita ku jarida akwai na yana ana kira malam Kano algana yanzu jarida ina nan da ana fada ne na tafi wannan tafiya shi na siyo jarida ne ina nan wajen da ya fada cewa shi ibadan da yayi ibadan da ya manzo da bai irin bisa ba ina nan zan fito da turanci ina nan gobe kun turan zan fito muku da shi don ku zai mutane na fa shan jarida gashi majalla ne ina kai da Allah ku tuna mu fito muku da shi ku karza da turanci da irman ganin ba zan da ya a ciki kuma an buga majalla ina nan ina cikin annu mutane ku ji a faraha abin da yake fara eh ai ba zan ce kasa ga jarida rufe ta biya ka masa duk aukan da ya fada ciki ku ji waɗannan billahi da azin Allah ba manzala ake so ba duk ƙaryan banza ne wani abu ina na aboye shi abu da jaridan ku karanta insha Allah ku tuna fita jarida wani zai karanta ku ji abubuwan da ke majalla ana masa tambaya na bada jawabi da hotonsa waɗannan nan ka bi shi ka tabi na billahi da azin ko kafa manzo Allah da wucewansa billahi zai fi ka da duk abin da kake cikin duniya yanzu ka san Allah ma yaushe ka san Allah yaushe ka san me addini ma menene addinin ka me ka san addini ne ma har ka zo ka ce wai shi ka ji shi ka ina nan za ku ji shi za zan dauko jarida Allah da in kawo gobe ku karanta ku ji ike cewa suratul nahl ko ba haka bane wai su suna zama nan zan tashi ban san da shi kai ba ce yanzu za tashi da kalin naka koya ne idan eh, kake so ka duk shakkan ka sa mana yakini bismillahir rahmanir rahim Allah yake cewa cikin wannan suran qul nazzalahu min ruhil qudus ku ba haka ba min rabbik min rabbika bil haqq shine ruhul qudus yake sai fasara maka jibril alayhi salam kage saraha kina anan cewa shi ruhul qudus shine jibril nazzala bihi ruhul amin duk sunayen shi na jibril ruhul amin ruhul kudus duk sunan jibril na alayhi salam ana yana so ya cikra wala taku fi dhaik mimma yakrahun ina do ifada maka fi dhaik fi dhaiki yukalu amru dhaiku wa wa dhayyi misal hayyin wa hayyin abin ya kutata maka manzo Allah Allah yana lallashin sa saboda irin abubuwan da ake gaggaya masa mm. idan adam ya san abin da zai gaya maka ka rashin bacci dan adam yana da wannan abin da zai kago ko abin da zai maka suna wahar da annabawa ba wanda aka wahar shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo irin hankalin da Allah ya ba manzo Allah ba tawa ba irin sa ba ba irin basira da rahma da tausayi da sani ya kamata har ya tashi ba za ga irin manzo ba amma maguza fuskance cin ce abin na boka ne mai raba mutane da iyayensu su ce ai mawukaci ne yana da musuwa kaza ne duk waɗannan kalmomin ka gaya mai hankali ba ta ba halitta irinsa ba ya zai ji kuma wanda suke faɗa masa mutanen sa ne da sun san kowaye shi yan dangi to shi sa da yake damusa Allah yake lallashin sa dama ba wanda yake wahda ke dan dangi su ne za su daga ka duniya su gani amma wanda yake nisa da kai yana da mutuncinka shine malam yake cewa yukalu amru bai anda al'amar ya kutanta wa ku ana cewa bi shadda akan yayi aka ce yawon ba shadda misal hayyin wa hayyin wa layin duk wazini ne ake kawo maku wa mayyitu wa mayitin innaka mayyita wani wuri kuma mayitin duk wannan shadda alfidike ne wa kala ibn abbas fi taqallubihim islafihim wajen da Allah ke cewa aw ya'khudhum fi taqallubihim fi islafihim fama hum bi mu'jizin ma'ana Allah zai kama su lokacin da suke cikin sabanin su ko lokacin da suke cikin wadata shi Allah ya kama su wa kala mujahid tamidu takaffa'u shine karkato nan karkato nan shine tamid da baya kuma inuwa karkato nan da ba kuma karkato nan ina nuna ishar wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum na fatan gane ya ya sa duka su ne domin su su rike kasa don sa su rinke karkata zuwa yamini shimala mufritun shine inna lahum nar wa innahum mufrituna ina fata kuna gane wannan inna lahum su mushrikai wutan jahannam ya tabbata gare su wa innahum mufritun za man tadi su a cikin wuta kagin sharri kenan shanin wuta in ka shiga ciki a manta da ke ba an tuna ka ko kurkuku a nan aka manta da kai tashi ne dan na je ziyara kurkuku a ko da ya shekar goma sha shida ba ya masa hukunci ba an manta da shi ya yi kukansa ya gaji a nan kurkuku shekar goma sha shida na bincika na yi zage-zagen na je na gani kwamishinan shari'a na tura a gaya gwamnan a take fito da sunayen zafin shi ba shi a ciki daga wani shiri ne na Allah kan haka ma da naje na tura aka gaya gwamnati aka gaya commissioner shi ni dai kai na naje aka tara mun duk lauyoyin da suke zuwa duk aka tara na masu wazi da haka mace ina nan shekara goma sha shida me yayi aka ce ana tuhumansa da fashi to ko alkarancin ba yi ba barantana ce da shi shi yayi barantana to irin waɗannan duniya ke na ba in ma alkalin da aka samu mantar takardunsa da gare ina nan kurkuku ina ta fama kalai shiga da kuwa a wurin nan aka manta da mutum ma rasa ko mai ilai shekara goma sha shida wani shekara tara wani kaza amma an kaji kana fada wani shi ma rai so ba wanda yake saboda sa babu ko alƙalin da aka sa an tare an tashe shi kuma ba wanda zai tuna shi to a ce jahannama a manta da kai ku duba wannan abu ba duniyan nan ku je a manta da ke shekara goma sha shida ana sallar igi ana komai kana can babu aure ba komai kullum a ringa mika muku garin roba a kofa shekara goma sha shida ko yana rayuwa nan kai kana can igi babu kai sallar igi azumi na duk farin ciki da abubuwa biki da abin da ake na jin daɗi kai da kabiri duk ɗaya kuke kuma sha an shigo da ku da wani su kasu su ka suna da ke ka a kawo ka a kulle ku kun da ba shiga kuwa nan duniya kenan nan duniya kenan shekaru goma sha shida na ka tafi kawai ka roƙi Allah ka wuce kawai me zai yi me zai iya yi bayan an ya ba shi cikin lafiya da wani irin ne shi mutu ma ciki ne bakin cikin shi ka ko a zahar ne an yi an sa ba dama kullum kullum ko ake yi kuna dan yawo ka dana sake tura kun kullum da la da dare dushan kullum a min nan a tarika wannan wurin ba za ka fita ba ma ya ishe ka to jahannam a ce a manta da kai kaga abun tashi hankali ya isa to ba abin da yake kawo wakil Allah da manzonsa shi ke sa manta da kai mu nemo sarifa mutuwa abin da yasa kake gin dan yana cikin haddai shi mutuwa ba a zo a gaya maka cewa ranan kaza zaka mutu shi kuma ranar da ka mutu abin da aka kama ka a kai ne wurin Allah an same ka kana marhaba kana iskancin ka to abin da aka kama ka shi za a yi hukunci an same ka kana sallah ne kana wani ibada ne to shi a kama ka a kai to marhaba abubuwa duk za su yi masu sauki to shi da kullum mu ce zama yana cikin masu alheri masu neman ilimi masu wani abu na alheri a same shi A kar a same shi da kulle-kulle na shari'a akibar mutum da ake yi shi ake bukata akiba shi na abun ji akiba shi na abun ji akwai wani samu da muna yara ina koya masu karatu baya ji ishagiya wata na ku sunce shi a bakin kwatan ya yi bacci ya yi fusari ya yi kashi mm. mahaifiyar ta yi kuka ta gani na taba masa mafarki kuna na gaya masa ai bai ji ba to iko Allah sauran dan watanni sati uku hudu haka shedina shi ya fara kira sallah shi zai zo da dan ya kira shi mai tare shi dai shi ya kira sallah ya zama mutum mutum ba wuce sati hudu ba shi ya yi rashin lafiya ranar da aka kai shi ranar ya bar abin zai baka mamaki shi ka ce wahai aka turo masa kowa an kan sai tashi mutuwarsa lokacin an ga ya zama salihu mutu shine masallaci shi sa ka roki Allah ya sa gama lafiya rayuwar fa yana da ina da tashi hankali Allah fa Allah ne ba abin da zai sa ka fita lafiya shi da addu'a ka gaya masa isa ka gama lafiya amma wani ka gan shi da ibada mere ne wata nan ba shi ga komai komai ina jira ya ga ya kama shi wani soho muna yaro mun fito ana ana wurin irin wasan na mun je mu kalli muna dawa mun sai so lokaci akwai wuraren karuwai haka gidajen karuwai ne da in ka shiga can an san dai karuwai na gida muna zuwa shi mun ya fito ba mutum ne shi yara suka ɗauko dutse yanzu ka yi gefe bai dade ba ya duniya tsoho ne amma saboda irin in karawa mata ina da matan da mun tirsa shi mun zazzage shi shefa irin matan an yi aure kuna kanana ka zo irin shekaru ka zo shekara saba'in ko ka zo sittin ita kuma ta wuce wanda shi ta ki sauraren ka kai kuma bai kudi ka aure ina za ka tafi to akwai irin bala'in irin su na ganya kofi suna nema aure da ne matan ta da sauraron shi shi kuma mm, shekarunsa da dan dama ila yau shi shiga duniyar neman zawarawa ba wani bala'i ba ne wannan ike cewa ina muke ne wa kala gairu gairu mujahid kenan fa iza karata alqur'ani in ka zaka yi karatun qur'ani fasta'iz billahi ka neman sir a wajen Allah a'udhu billahi min hamdi wa nafsi wa nafsi shi ya tabbata fiye da bismillah bayan kai bismillah rahman rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim malamai hadisi sun fi karfafa a'udhu billahi eh, minash shaitanir min min hamdi wa nafsi wa nafsi yake cewa fasta izbillah haza mukaddamu wa muakhar wa zalika anna ista'aza qabla qira'a ina sai ga maka cewa fa iza qara'ta alquran fasta izbillah kaman ka karanta qur'ani ka nemo ista'aza ne ma'ana fasta izbillah ka nemo ista'aza qabla qira'a amma kana da arabiya za ga in fa iza qara'ta qur'ani in ka gama karatun qur'ani kenan fasta izbillah shi ka neman sai karatun ba haka yake ba shine ke haza muqaddamu wa mu'akhkhar akwai takdim wa ta'khir ma'ana fasta'iz billah ka neman sari lokacin da kake karatun qur'ani amma shi kuna Gana arabiya za ku gana abin da kike ce kai me ke sai ce da kai daga muryanka ba al'aura ba ne a arabiya ne hmm. fa idza qara'atul qur'ana idan ka karanta alqur'ani hmm. fasta'iz billah sai mutum sai yake misali ko fadin na aifa ce ce hmm. sai ko mutum ya zo ala. ba shi bayan ya gama hmm. ma'ana fasta izbillah ka neman sarin wurin Allah fa iza karata qur'ani yayin da zaka yi karatun qur'ani shine abin da yake ce wa zalika anna istaza qabla qira'a shine ke cewa istaza kafin karatun o ma'ana ittasam ittisamu billah ka neman sarin wurin Allah kafin ka karatu karatun qur'ani don kar qur'ani qur'ani abin nan shaytani maka waswasi i kasance i maka waswasi i kawo maka kasala kuma ji maka riya ka yi a banza karatun qur'anin kana ciki abu biyu ne in a maka waswasi ka ta karanta kana waswasi ko kuwa kana karantawa bacci na daukan ka ko kuwa a a riya i shiga ciki to ka neman sar wurin Allah kafin ka fara qasad bima nasabi albayan wa ala kasad sabi wa min ajaib shina abin da kike ji da kai dif'un wala an am khalaqaha lakum fiha difun shine fa'at bihi abinda ake jin dimi da shi turi turihuna shine walakum fiha jamalu hina hina menene hima hina turihuna hina tusirhuna shine yayin da kuke kiwo kuke tafiya da kayan abin nan dabbobin ku bila ashi da yamma kuma da safe masu kiwo kenan duniya ban da mutuwa ba abin da ya kai wahala mai kiwo duk sana'a duniya ne in dai kai mai kiwo ne to ba karma aiki ba ne kai da jin daɗi shi da Allah ya ranar iji kana kiwo ranar babban sallah kana kiwo karamar sallah kana kiwo a cikin yanzu kana kiwo ba baka da ranar hutu ko an yi mutuwa shi ka kiwo ba ranar hutu kai duk aiki na da hutu ban da kiwo Allah kiyaye yace bishik ya ne mashakka mashakka wahala ala menene ta takhawuf ta takhawuf tankus mana wajen da ta takhawuf kenan mana ala tankus min a'malikum ta takhawuf tankus ma'anan surun rage ayyukan ayyuka na abin nan alheri shi ke cewa kai wannan ina son din ayan kamil ba kawo shi a nan daidai ba e ban da wannan na son sura wannan da khawfu tanaqus eh na son gani na son gani na son ba ni wannan wannan kalmomi a rage shaka shi bu har bi kausha nan ba gude gude wannan wannan ka san nan ikan kawo suran ba ba ba na nan ba ne hmm. shi yake cewa al'an'am al'an'am la ibratan wa inna lakum fil an'am la ibratan nusqikum mimma fi butuniha na fatan gani Allah yake cewa dabbobi an'am bahimat an'am kenan su shanu dira rakuma da sauransu ya ce izna ne kuke dauka ciki وهي تؤنث وتذكر انا تي الانعام لا ابره انا تي لا ابره لا ابره وهي تؤنث تذكر انا مدشي نم الانعام يكن زو مذكر يكن زو مؤنث ana yi masa al'an'am ana madashi la'ibratan ana cewa la'ibratan gashi da ana kira al'an'am shi wannan kalma al'an'am ana ana madashi sunan mace wata kuma ana madashi sunan namiji ba laifi ba ne wa kazalika na'am shi kuma kalmatin na'am li an'am jama'atun na'am wannan wadata ni'ima to abin da yake so ya ce da kai al'an'am to annas to zakkar akan nadi shi mu'annas wa muzakkar yuzkar wa yu'annas na fatan gane to ina so ya ce da kai <coughs> ina ne karfin sai daga baya shi bari bari to mu yake cewa me yasa shi waɗannan dabbobin su zama ku izna yace wa inna lakum fil an la ibrata nusqikum mimma fi butuniha Allah yake cewa muna shirde ku nono nono su kuma wannan nono ya haɗu da jini a cikin jikin dabba yanzu ka yanke shi ne zai zo maka jini amma ka yanke wajen ko ka yanke wajen abin nan an za ka jini ya fito amma ka biyo wajen bakin da ake sha sai ka ga me ya fito maka nono to Allah kike wa wanne ya ishe ku a ce wajen da ga ga ga ciyawan da yake dabba yake ci a cikin kintimbinsa ciyawa ne da bayan gidan nasa da ruwa kuma da ya shafi kuma abin da ya shafi jininsa kuma a cikinsa kuma aka sake ɗibo nono cikin wannan jikin ne ku fita da nonon ku sha ba tare da hada da jinin ba ba tare da hada da waɗannan lausun ba wannan abin na lausun ba ya ce wannan ya ishe ku izina ku da eh, bani adam ah, ba ya ma yaro ya doki nono a nan ka doki ukan ka sa nono jini zai fita annabci nono wajen nono can ware wajen nono da akwai abin da zai kara ikare wancan jinin ba wurin da Allah ya so nono izuma nono nan wurin ne kuma wannan a cikin jinin ne Allah ya take nono a ciki yaro ishe ya girma kuma ba za ka ji wani karni ba ba za ka ji wani tashi hankali ba da yaro ya sha gini mutuwa zai yaushe mutum zai rinka sha gini kullum to haka ne dabbobi shi ka dauko shanu ka zo shanu ya kaje ka tace in ka yanke jefin fata zaka yin jini ne fito kuma cikin ka sage zaka tar da shi me ya cikin ciyawa ne da rosonsa amma ka je wajen nono wajen da ake tusa wajen da dabban yake sha nan wurin nono zai fito maka kuma ka yake a jin wani tsura mun karkara na da wani fere abu haka kamar kizai nan ne Allah ya tace injin ke ne tace ma nono ina na aji ya kare kuma shi sake turowa jinin ifnat shi nono ku sha kuma shi canja launin sa da kalan sa da dakin sa kuma shana ke ce yace wannan izna ne maukaci wawa ba zai tuna ba amma mai hankali zai duba Allah shi ke wannan abu Allah shi ke wannan abu amma wai zai gane in eh, wani ya san ma ya ke yi a cikin jikin ne abincin kuma haka mahaifiya a gani da nono da shi zaka sha ka yi komai iya wani watanni da Allah ya ma da an ce wai akwai gongoni a yi menene a yi gongonin madara su turawa iyaye daga baya su sun ce to nono ma ya fi komai aka kyara suka yi karyan su suka yi abubuwan da za su yi dai karshe dai ga abin da suka zo ba abin da aka yi Ina mhm. sa dace ike mhm. cewa sarabil sarabili kan zama a shi shine kasance babban liga da wando kumsu shine dogon liga to ikan kasance sarabil ikan kasance ana yin sa ne a cikin fatan dabbobi shi na da ce wannan al'am bayan an fi da nono a cikin kuke sha kuma su yi kan zama liga da kuke take kun wanda kuke yi rumfa da su ikiyaye kiyaye ko da harra a zafi wa ma sarabil takikum ba'sakum kuma kan kasance i zama muku abin nan abin nan kariya nan garkuwa ku yi da shi kuma da shi garkuwa shi fatan rakumi ana madi shi zama garkuwa a hada shi haka a tafi fagen yaki a tsara ta kuma bai kai saba ba shi a cikin wannan dabbobi kuke shan nono a cikin wannan dabbobi kuke haima da su da gan har yanzu fata ake haimomi masu alfarma da shi kuke nemo ku kare zafi da sanyi shine gidajen ku mafiya larabawa ba sa ginin da har yanzu mutane kawai ba su da wani gini ba rarar bai sai gini ba wani su yan kawai kawai suna haimomi ne su ringe kwana kuma haimomi mafi yawa kafin a samu wannan da fatoci ne suke amfani da shi kuma garkuwa da kuke kare fagen yaki da wannan kuma abin nan Allah yake nuna iman da ya muku yace wa ma sarabil taki takikum ba'asakum kuma ina kare ku a wajen fagen yaki fa innaha duru shi wannan duru shi ke kare ku a fagen yaki zan maku duru e kare ku a fagen yaki ku kare kanku da shi duk wannan la ke cewa innal an'am la ibrata wannan dabbobin izna ce lura ce hangen nisa ne mutum zai gano Allah ubangi samu gane yake dakhalan bainakum wajen da yace tattakhizunaha aymanakum dakhalan bainakum shine kulla shi lam ya sai fa huwa dakhala na fatan gane yace dakhalan bainakum tattakhizuna aymanakum ku ba haka bane dakhalan bainakum me ke nufi dakhala bainakum ha kuna gane ayan kuwa wajen da yake cewa wa kauli ta'ala tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum shine kullu shay'in lam yasifa huwa dakhala da a ku doki abin nan rantsarin ku ku kare kanku bisa irin gishi da khiyanan da kuke k'u rantse shi ku mana da shi zama maku kaya na fatan gane shi duk abin da bai tabbata ba shine kullu shay'in shine ce kullu shay'in lam yasir fa huwa dakhal duk abin da bai tabbata ba bashi da kyau shi ake kira dakhal ma'ana kuna doko rantsarin ku kare kanku da duk abubuwa mara kyau ku kare shi da su wa kare ibn abbas habdatan shine jika min walad rajul daga ya'yan mutum da jikokinsa su ake kira habdatan sakaran muharram min samariha shine abin da ya kasance maye wanda an hana ‘ya'yan bishiyansa a yi da su amma wannan mangana ce saboda ‘ya'yan bida imma inabi ko dabino ana cin su shirin kama da shi giya shine haram amma ce akwai ‘ya'yan da a kasance samaraha an haranta babu shi wa rizqun hasanun da ya ambishan da aka haranta asirinsa da ya ambishan da aka haranta ba asirinsa haram ne da wanda kuma asirinsa eh, halal ne shine wa rizqa hasan bi ma'ana ma ahalla ya ambishan da aka halatta asirinsa to amma giya ma kagin nakhilu da abin nan da anab a cikinsa ake fito da giya wannan kuma ba haram bane shi din da ya kasance samara wanda ya kasance kamar kokin ko ganyen kokin su ne wanda malamin ke mangana shine dama ana da kasashen wurin su su har suna da ganye na wanda ake kokin da ganyen da ake shuka su afirka sahi yanzu wanda hadisa ne kana sha shi kagin kana salle wa kala ibn uyayna an sadakata ana sai gaya maka ne an sadakata an menene an kasan to sarakatan an kasa wa hiya eh, harka'u kanat za abramata gazalaha naqazataha to me yake sai ce da wannan sadakata nan yana sadakati me yake nufi wannan aya yake wala takunu kallati eh wala takunu kallati naqadat gazalaha min ba'd quwwati an kasa amma sadakata me yake nufi anan wannan sadaka hmm? an sadakata ne ito eh na gane mamaki a ce wai sadakata kamar an sadakata ne ruwaya ne shi ibnu uyayna yake ruwaito wajen an sadakata hmm? ruwaya ibnu uyayna ne annan ya jefa shi kamar sadakata ake sa fassara shi ruwaya eh, to ku gyara shi shi ibnu uyayna ne yake ruwaito an sadakata sadakata suna ne shine sadakata huwa ibnu fadl a marwazi ina fatan warda alaiha bi anna sadakata ibnu fadl shi ina ruwaito a gare shi ne shi ne ke so fassara maka kalmatin an kasa na fatan gane shi ne an kasa shi ne yake so ce da kai harka'u ma'ana harka'u shi ne kanis iza abramat ya ce lokacin da mace ta yi iso bawa na gazarha abin na gashinta daga bawa na kuma na kazasa bayan ta warware shi to warware ko ba na shi ake kira an kasa bayan ta son shi ta warware shi kamar yadda lokacin su zuci shi su warware shi ta sifa to wannan shine an kasa abin da kisa cire kai anan kenan kalma an kasa shine ke nufi wannan shine harka abin da yake so cire kai a can ina so wani misali ki gaya maka cewa wala kunu kau kasance kalle shi menene naqdat gazalaha min ba'd quwwati an kasa ma'ana ina nuna cewa da in a hade kuke ai kuna da karfi in mm. kwararru kuma ina karfin ki shi abin da ke sai ce da kanan wa kare ibn mas'ud umma muallim khair umma shi na ke kira malami tattare da alheri ana nufi annabi ibrahim inna ibrahim kanat ummatan ka menene kanita lillah shine umma na ake fassara maka cewa muallim khair wanda Allah ubangiji ya kinsa masa tauhidi kuma mai koima mutanen alheri wal qanitu wanda mai bin Allah mai bin Allah mana inna ibrahima kana ummata qanitan a mai bin Allah ne baya wasa akinanan waje allah kuma min jibala akinanan akinanan shine wajen da mutane su huje abin na dutse su mada shi gida mm. mai muka yi gini sha je kofa cikin dutse a huje a huje amma mutane da suna da karfi ke su yi kofa kawai a huje a huje a yi gidaje a cikin can suna can shine yake nufin a akinana Allah shi ya maku wannan waje da lakum min aljibala akinana shi ya mai da ku sun ya mai da ku waje maskulin ku kuna kuna hutawa can mislu hamli wa ahmal wazini ke nace wahiduha shi kinana wahida kinnu jam'in sa akinana mislu kwatankwaci hamli wa ahmali ina kai muku sarfi ne a nan wani babu kawali wa minkum man yuradu ila ardal umur la kiyaye a cikin ku akwai wanda la ya da shi iya rayuwansa karshen rayuwansa baya ji baya gani zama yaro an ji shi kaka shi idare ha a ce ha bai sun kai ne ki ba amari shi yaro mm. na sun so hunde ba mai ba in mai bayan gida shi sake kwashe wani saba mm. yi fusara nan ba da ya in kai mun ga shi eh dare yara sun shi sai ce gudu shi na abin da Allah ke so mutum ya dade karshe abin da ake so karshe abin da zai na ga tsoho da haka an an yara sun gushe su yi masa wuce gu daga baya kuma ya zauna kusara nan bayan gida ba mai zama sau shekaru ya wuce irin da rina yana nan an kalli diyar ki to daidaiwa bani adam haka zaka kare rayuwar na muwakkata ne da duk yadda kake akwai lokacin da za a ce ka bar duniya ya fi maka alheri yadda kake gemu akwai lokacin da kai makanta ƴaƴan kama shi su gaji da shi sa wani su bashi lafiya ƴaƴan su suna ɗaukar suna masa wanka su biyu su uku ne shi daya wani lokaci har kawai ji haushi shi kadai zai doke shi ya doke shi ya kaddi shi ya ce to karo ne doke ni yace ina saurayi kai yaro ka isa ka doke ka zo kana jin haushi don kana kula da ni ce na so ina kuka ‘ya’yan ma da kake gani za su ji haushin kanka da kana musu su. sa rayuwa kai duk abin da kake yi da an waye gida an tashi an waye gida an tashi akwai ranar da babu to ka shira wannan ranar babu kuma ba shawara daidaiwan kai ma baka son sa nan gaba yanzu wannan rayuwar da muke ciki da wannan fitintunin da yara sun ki karatu bala'i sata fashi da ake ciki musakban nan gaba mutum ya daidai ni zai gani eh yanzu cikin shekara ila da shekara 20 ga canjin da aka samu da fashi jinsa wani wuri kake yi yanzu ga fashi yanzu mutum ba tun da Allah ya ce ka an ce da kai wani yaro zai daki babansa ko yaro zai daki mahaifiyarsa ba za ka yi ba a ce nama mutum akwai wurin da za a rinka tsoye nama mutum ana ci a fita da mutum cikin likafa ne a yi duk ire-ire waɗannan abubuwa yadda da ba ka jinsa da abinci ake fita kofan gida duk fakiri ci to duk irin waɗannan yara yanzu masu karanta addini da wanda suke karanta boko duk ha'inci ake yi kai yanzu ka je jami'o mu ci gama jarabawa bai ci jarabawa ba bai yi komai ba waɗannan su ne manyan gobe fa mutum je karshe asibiti a Najeriya lafiyarsa kalau a ji a duba shi a ce kyansa ne je kasan waje panadol ma ba bashi ba an ce lafiyan ka kalau duk irin waɗannan yara za su tashi nan gaba kowa yana neman mota mai numfashi kowa yana samu gidaje su zo su haɗu ba ilimi babu addini she ba na ba ga tafiya ba wala ko jiya ma yanzu na na hana wani yaro ya tafi ubansa to diyan nan ai abun ne ni dai rayuwar mu da Allah ya samu gama lafiya amma abin da yake gaban mu gara mutum zai roki Allah kare gini in ba canja ba ni ba canja ba ana jika su yara sama da ɗari ya yi kashi yanzu ina nan da ba kuma iya yanzu ya dole ne je da kuma da wannan shi na rayuwa ba ta na garin da wani ba ruwansa da kai ba ga da dangi to wannan rayuwa da ake ciki yanzu dai ba farkawa za a yi ba to mutum zai yi nadama me yasa rayuwar masa yadidi kaga manyan malamai sun ce rayuwar ya wuce saba'in da biyar ba wani larayen jin daɗi kuma shi suke cewa in ka saba'in da biyar karkar ka nemo ka ɗangaro wani ce hamsin da biyar ce wannan din ban biyar da ba eh, hamsin da biyar dai dan kyari ma dan sha da biyar da hankali ba hamsin da biyar mu ma muke hamsin da biyar sai muke a ba dan Allah hamsin ma saba'in da biyar ma mala akwai na san mutane nawa ne suke da saba'in da biyar amma suna da hayacin su. dama wanda in kuruciye shashanci malam sun fi karanta. Allah. Allah kuwa amma dai mutum yawanci kuma malam wanda yake in mace ce ka ganta na gantala a gari ta wulakanta miji wala haka in namiji ne ka ganshi, shi tsofansa ba kyau to ya wulakanta iyayensa hmm. in ka dibi haka za ka to Allah ya kare mu wai su kuma ikhlas ne cuta ne wanda kasan na ba san shi ba shine mutum ya wuce irin cikin ta eh, ya rasa hankalinsa to ana na gan kamar jifa ne ko wani abu cuta a haka na ana ke ikhlas ne an kala dauke masa hankali ina nan ringe dariya ina abin nan wannan ba wai ne abin nan haka ne bani adam akwai yau ba sabida wani zai zama su ba wai tsufan ne ba rashin abin da za a ci a gida shi zai sa shi da kansu kamar satin da shi akwai mutumin da yana tafiya akan wannan hanya akan titi kawai yana tafiya sai aka ya fada kan hanya da aka je aka ɗauke sai ya ce shi yana tunanin abin da za a ci a gidansa shi kuma kuma ya ba akan ciki a wajen yan uwa suka taimaka masa aka dan samu abincin da za a bashi ai shi nake gaya maku cewa ko sunna sunan da ake baki kuma ji sai ahli sunna ku ringe hada donku ku ringe duba sufufi da marayu unguwa da uwaye marayu wallahi aiki manzo Allah kenan to sai da rahama indai ba za ku yi wannan ba kare kuke na gaya muku satin da ya wuce na wucewa a can masallacin cikin na ga mun suhu fi sabilillah ba yinda za ta wannan suhu to ba gaida ba dani ya zo ya maskane wajen da ake danja da hankalinsa bakinsa yana kaza ina jira ne mu sadaka shi baya mani kanu yana tsaye ne duka jito sun kamili mutum to irin su nawa ne suna unguwanni ba su da kowa ana bai ba su haihuwa ba gidan ga ya gaga kuma garin na kai ko mu da kuka gan mu billahi lazim wata nan ka nemo naira ɗari biyar a nan baka samu taliban ka za su goye suna ganin ka karba ba za a ba su ba kana neman burodi a nan ka zagi kowa ba za ka samu ba an san ka kenan kana da mutane da wanda ba ma san shi ba ba da wani kiman da zai je wajen mutum mu ba shi da shi mata kuma yanzu baka da shi to kai da dabba duk da kuke ka ce matar ka kana nan baka da aikin yi ta ce da kai to kai da kai da sharan gidan duk da suke shayin da kai wata nan sai su <laughs> ya sanin ka ta da aka yi da ka a gidan wala abin da aka yi wata nan baka yi sa ba za su soyi nama da ƴaƴansa suna ci kina nan a zuba maka gurasa in ka yi mangana kuma wallahi za maka taji man shuru naka ne wannan rayuwar haka yake to wannan rayuwar daidaiwan amfaninsa na gida ba yawa da kasashen afirka irin somalia da irin waɗannan me zaka daidai ka yi mai somalia ka daidai ka yi mai irin somalia da ethiopia da irin waɗannan da zimbabwe da nan Najeriya da Afirka ta yamma me za ka daidai in ka daidai ka je ina za ka gabin da ranka bai taba gani ba ne gara mutum ibadan san ya wuce irin saba'in da biyar zuwa tamanin na igangaro ko da ke ba masu kullum mutuwa ne ba ko na gare mu sabuwa na gare mu da irin waɗannan ko same su matasa dan Allah kun ga irin waɗannan ku timiki ko da abinci ku je ku gan gidajen su ko da sadaka ku dan so musu ice talibai mu akwai wata mace kusa ta haukace ta da yaya sai sun zo suka gaya na ce yadda za a tara dubu biyu aka je aka siyo masa kayan an siyo mata kayan kayan abin nan kayan abin nan miya ta tadde su shi ta samu kudin da za su yi shinkafa ta ci dare aka sake karba na ce a sai mata yanzu yadda suke barin ta samu kamar dubu goma kuma tana na shi wallahi za ku taimaka al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda za a koya mata sallah da wanda za a koya masa salata annabi da wanda za a koya masa sabta Wannan akan haka Allah ya tura ku akai amma ka ga nafsi nafsin nan ba rayuwa ba ce rayuwar in iska ce in rayuwar na bature wanda babu rahama a ciki ga ga mutum ranar biki ranar maulidin su je kurkuku e yi maulidi da da maulidi da annabi Isa da da da da yan kurkuku saboda ba a rashin to sai ce wa kai ta kurkuku ta zai haddin jama'a za ta haddin jama'a wanda wannan rayuwar dabbobi ne ake yi da shi amma rayuwar dan dangi mutum na kike ina neman abin da yake gagara ma kowa nafsi nafsi ne kuna gan Allah zai tare mu ne kuna gan haka za ka karasa Allah yake cewa a taima miskina za tara ba ina nuna fakire cewa duk abin da kuke kuna ce da miskinai za mu tara miskin za mu ba shine wanda ba da kaya fatan sa amulafsa ina hade da kafa yanzu na miskinai muna da shi muna zaune yanzu da na shiga kasan Togo da bai na je yin tafsiri sai na gani bature zai aiko hotonsa hoto kamfanin suka yi babba duk yaron da ta aika yara yara musulmi fa sai aika ya hotonsa kasan ture shi bature duba yaron na shi sa unwayansa shi aika cewa ya kama abokinsa wannan yaro da ciyarwansa da makarantarsa da rayuwarsa har balaga billahi azim bature shi ikasa albashinsa kashe uku doki biyu ɗaya ringa turawa don kasan bene da togo ta haddasa wala haraj mafi yawa yara da suke karatu bature ne duka albashin sa ke ware ma yaro bai taba gan shi bai taba gan ba kuma inda uwansa bata da gida ko maraya shi a tura kudi a gina masa kudi ko mai soka amma bakake wanda aka kafa kamfani suna da wannan shi cinye kudin in sun turo in kamar dubu goma sha ne sha ba marayan dubu goma na ci sa'a ta yanzu kasukan da ake yi da waje duka mutum da basura bai taba ganka ba tun ka zai dauka ki abokin ka kenan to ya raba albashin zake ne ta yako ba wani aiki ke ba kasan kasan tuwai ya yanzu zama mai mai kudi shi ka zama zalimi mai kamfani albashi ne kowa shi ware albashinsa shi ta tura ba kuma kowane wata shi tura da wannan uniform da littattafai da komai kuma zai aure shi a koya mata sana'a a ba shi a ba shi jari wallahi ku tambayi ko sani Nijar nan ni kasashen fara a nan naje ana yi ba ma sani ne saboda kasar zalunci yayi yawa a nan irin wannan ya zama danne shi zai amma ku tuba ku tun tumbai kasashen da suke kusa da mu wannan abin da ake yi bature zai doki albashin sai wani nan mu mutum a kowanne zai doki dubu ɗari biyar yau shi zai yi wannan amma da an gina makarantu a nan mu ustazai sha ta ai ustazai ne ba da hankali kaza to ku da kuke da hankali ku gina naku mana ku dan ku gina naku wanda ya tashi yake tafiya zai fadi wanda yake kwance kuma shi zai fadi ba su iya ba ku yi naku ku yi naku shiga hankali ku koya ma mutane geography ku koya masu ilimi a koya masu qur'ani ku yi naku mana mutum ya gama din abubuwansa an baka takardar ka zo ka jira mutuwa duk dan bokun ka kasu cikin haka ake jihar da mata ka je gida ka ringa fama da karanta jaridu da talabijin da jin labarai ka jira mutuwa lokacin shi yawan gaisuwa ka zo masallatai me yasa ba za ka gina wani makaranta ko ne abin da zaka samu amfani ko ka ringa zuwa wajen alheri kai maka zama mutum wata na fito da gawan ka zai wata fito ga gawan ka za'a saboda aka irin waɗannan abubuwa mutum na gaya maku majalisan da kuke da shi ahli sunna ku zama mutane kar ku zama bakin kura wallahi kuna tara dukiya ma kuna ajiye ƴaƴanku bilal kuma asara ce tun da ne tara maka kai ma yan ka san kabbari ƴaƴan ne su lalace in an bari su ne da dukiya gurgudo ba laifi amma dukiyar da ka ji tosai akwai wani shekara da muka ci a raba nama a cikin jayina akwai so wanda aka bashi nama kin shiga da gida yayi yace tun da aka yi layan bai samu naman ba da aka bashi sauka biyu ya tafi za kwaci a kofan gida ya cinye kayan sai ya abun dariya ne abun dariya ba ne da kunya da wani abu ne mai suki musamman ramadan nan a ce majalisai na ku samu ku samu masallatai unguwannin nan ku a kallafa ma kowa ya kawo dubu goma goma wallahi ku yi koko da kosai wallahi ba karam rayuwa za ku samu ba ku samu albarka ku samu lada ku yi dan Allah ku ga abin da zai maku wallahi akwai miskinai wanda sun yi azumi abin da za su sa bakin su babu amma Allah ba ku dama ko ciyawan za ku iya wannan ba wai wai nin ne ne kana da kuɗi kamar dan tata ba a'a ko ciyawan tun da Allah ya baka lafiya ka je ka nemo mana akwai wanda ba su da iko neman ba su da lafiya ba su da kaza mata ga hawan gini ga yaya ga mar ga ga ba su da iyaye to duk irin waɗannan kuna ga malaikar jibril zai sauka sababin ku ne Allah ya hada ku da tunda musulunci inna mal mu'mina ikhwa kamar yadda bawan da yake da an samu wannan a dokin shi a tafi sha nemo a biyo su gida a ce a ce a sai masa ice in dai soho arziki ne zai na kula da ice a ga yadda za Let's okay. Ike cewa kawali wa minkum man yuraddu ila azal umur daga cikin ku akwai za a kai shi karshe rayuwa wanda baya gane komai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah shi yana daga cikin sa yace kara Allah kai shi wannan shekara kai wannan shekaran baka da kowa zaka sha mamaki a wulakanta ka kuma zaka mutu ma ba ka san me kalmar shahada ba a rikici kake ba ka san kowane irin rayuwa kake ciki ba to gara mutum ka bar duniyan kana sai ko da ba ma bukata yace hadathana Musa ibn Isma'il hadathana Harun ibn Musa Abu Abdurrahman Awal an Shu'aib an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u kuji manzo Allah duwan da yake wanda ake so mu'mini ma shi yake a'udhu bika min al-bukhl ina neman sari da ruwa wannan shine sunna mu yanzu ruwa tsiya ruwa duk mutum da ruwa shine ajininsa ya ya riga ya mutu ruwa wani na nawa shi na dinin sa kobon sa ba ci ya mai shi laya musu ilal mutahharun mai rabbil alamin kudin ba za a bayar ba ya ya mashan shawara kai matan mashan kiga masa shana ruwa to shugaban talikai na neman sarge ruwa manzala ne sallallahu alaihi zai bada kyauta gobe abin da za ci gobe ma babu to mu yanzu mutum zai kyauta zai shiga uku yanzu kana da kudin ka fara raba mutane gobe shan agin su kofar gida in baka bayar ba kuma tashi hankali wani al'umma ne muke cin abin da tashi hankali kuma mutum da kake da shi kana bashi to gobe baka bashi bai zama maka bara to wace irin rayuwa ne wannan an so ai tausayi in kuma ka daure kana da dubu daya ka gan kai mutum ne kai ka rike dari biyar ka ba fakire dari biyar to wanda ka bashi ya gane ka gobe shi ka ga ya kawo mushilansa a gunka kamar kallawa yau ga yanayi in mun kace baka shi ce kana shi ba ka saka bashi ne nan na ka ba bashi to wace yin al'umma ne wannan wace yin al'umma ne wannan ba dama ka yi alheri in ka yi ranar da baka shi kuma ce karya kake yi ai muna cikin haɗari wallahi duba manzo Allah baya son rowa ga munan rowa wata da na zo daga sojiya lokacin ban gane garin ba na bari karatu a kofan gida na kina ganin su mutanen didan kurtun yansu a nan haka didan tarbiyinsa ya zo da abokansa muna karfi na saurara mun gaba ya da mun ya addu'a ya yi ya cikin akan kalla wallahi haka mutu mu malamai ne ko wata nawa ba biyan mu ba wata nawa shi ya shi ma da kuka lokacin ba da komai na so buhu shinkafa ne guda hudu na cinye ko biyu ne saura guda daya buhu ma iyaye da kakannin wanda kwana a arba'in mm. sha kaftur shi na kaftur daya a su a kaftur kinkin aka bi ka basu a sha almajirin su yana nan makoci ne yana kan su kuma yana jin su makanta daya ne ashe in sun karbi waɗannan abubuwan aikin su ke su duba gidan da sun ne shi duba gidan da yake da kyau sai ayi wannan karbi kudin su je su raba kuma na biyan su bara ne kawai na mutuwar zuciya in kuma shan kwaya su ka karba su kafta fita aka za aka biyan ka mafaci cewa gobe za ka gaisu su ko jibi ne kun ban da shi shi to sai ya ba ni fa na gan su kamar yadda suka zo suka nuna salati annabi suna nuna kauna na gan su da wani sifofi da mutane haka na da su mutane eh ga kuka ba yi kwana biyu ya suka sake zuwa da tarbiyarsa ana haka a kan kalla a kan kalla o ina harare su da lalla na same su dukan da na yi na ku bari nan wurin wannan sadaka na yi shi ina jin a jika na ban na ji sadaka a sake zuwa madinin mawukaci da yin waɗannan mutane na me mafita shi ka tace akan kalla yanzu kamar suna sensu su duk yadda zan yi zan ba su dan kwano da ko dan naira goma su tafi su kyale idan na dauke su da gaske ne ba biya su ba shi da aka kauce akwai almajirin su na yace wala aikin su kenan kire suke an biya su malamai makaranta na aikin su kenan bara kuma suna da kudin su ya ce wallahi in ka bi su za a wulakanci za a sai da shinkafa wulakanci don su raba Thank you. kullum mutum sai ya zo ya ce shi yana sana'a sana'ar almakashi yana yin kamfani mm. saboda ka Allah mu taimaka mu zai ce almakasa shi ke nan akwai wani makwabci yana da sai ya zo ya ce kai kaya da mu caje ka da muka caje shi da aka caje shi zai ga almakasa wajen guda goma aka tunuwa na ajiyar kuma zai ga kudi wajen dubu biyu ya ganku kawai ganku kuma shi ya yi wannan abu wannan wannan mutuwan zuciya kan kallau shi ke kawo wannan tashi hankali ne eh, suna shi kuma haka za a yi gashi za mu tafi kaduna muna tsaye motar mu wani sabon mutum wani almaji ne ya dauka ya gani mutum ya fi gonansa ba ina tafiya da ya ga muna tsaye ya ga musu saka kaya ne kyau shi dawo shi zai dosa abin zai ci babu yanzu ya wuce mu fa dan ya ganda motar izo yi ba saboda ya fito yi sa, mai muku ya komai tafi da sa, a shi mutuwar zuciya shi zai bara ka kasa gane mai hakika amma masu hakikan suna nan ba sa magana kuma suna jin ajika wala suna jin ajika ba sa magana eh amma malam Ja'far kana magana akan makocinka wanda kake samun sa cikiya ya zaka yi su ikana eh, magana makoci kenan kuma mu nan Allah ya jarabe da yan boko ne wa zaka ji salamu alaikum an tashi gani. ka da dan wanka salamu alaikum mun tashi hankali nan uwan mu to amma yanzu ka ce kana cikin unguwan da ake cikin wannan wahala wani wallahi ba yanda za a yi tambayar ka kuma ba shi da shi suna da yawa kuma su ne masu kin ajika mata suna masu bala'i suna neman saki sun da ba su da shi fitinan ma ba wai waje ba da iyalanka kage a guzu bi al nuna an ala kiyaye da ruwa wal kasal da kasala kuma yara kenan mutum tabbaci tun tabbaci haka fi goma sha daya ya tashi je kwashe ko kun kallon sai sha ba abin da ya dami shi aswaki ma baya yi saboda bacci to kasala shine shakiki shan maganin eh, abin nan shan abin nan abin nan ganye domin yaro yana wannan bacci to zai iya kuma karatu jaraba ba zai iya ba abin da yake yi yanzu wani na nan a salatu hayyin mina nan bai tashi ba she ke sha ɗaya yaje je su zagi mahaifiyarsa ba shi kokon kallin sai sha she da yin wanka fita kasara kasara baya son wahala kasara kuma da sakaci duk an manzana yana neman sari ina gaya muku wallahi za ka yi mamaki yadda Najeriya suke tafiya in ka duba in ka je ofis na hukuma in ka je kasuwa in ka duba yadda al'umma kuma a zubai ba su abin yi ina da aura mai a sabon titi ina da aure a abin nan rijiyar lemu ina da aure shi kadai yana da mata hudu ya yanke saban da abin yi ya je wajen wannan mata an kore shi je wajen matan su ne mafi yawa 80 bisa 100 yan kasuwan kaɗan ne yan bokun kaɗan ne kuma ka koma ofis kasaran da ake magana mutum ba inda zai zo ila mara himallah ya zo wajen ai ofis an ce karfe takwas ne ka je kowane ma'aikata ka je mutum ya zo bakwai ɗari rabi mutane suke zuwa bakwai ɗari rabi wallahi sha ɗaya karfe biyu mutum na zai kulle kofar tafiyansa duk wani ya yi kura na je wani ofis ma a ta mata takarar ga masu shara fifi biyar shara zama ba yi ba na zuwa na yi da mutane shi duba Najeriya can ka haka ake rayuwar ma wai ya ake wannan rayuwar ne ma'aikata wanda wuri ne wanda aka sa na ilimi ga je mutane nawa ke zuwa aiki su waye ne ke zuwa aiki ma me suke yi ne mutum ya dauko ma kekin tabarau da gari da ya zo daidai da azari karanta ya karɓi albashin sai tafi wai ke mun ga wasu malaman da ya tashi yana koyarwa fiye da wurare biyar amiratun nasi ba ije mai koyarwa ne je mai koyarwa ne je koyar duk duniya ne fa ana ba da babur shi mutum karanta ikramu babur biyar shi kadai da suna daban-daban to shi irin al'umma ne wani? shi a dauke ma'aikata ma'aikata shi kaje wani wurin ma'aikatan ma ba bukatan su suna nan suna sayin da za su yi ba su da zuciya je bakwai eh don fasadi ne ka je kasa ne da ake bin doka wallahi so jiya ka je malami mai makara klasi shansar shi amma mu nan manya sun kai manya yadda ya ginda ma zai tafiyansa mutum ya kai matsayin she yadda ya ginda ma zai tafi ba sanar ba izini ya tafi wani abu yadda ya ginda ma zai yadda ya ginda ma zai zo aiki ba ba yaushe waɗannan al'umma za su ci gaba yaushe waɗannan al'umma za su ci gaba kuma ka ji kowane ma'aikata ka gani abun za ka zubar da awaye yanzu maka shiga kasuwa ka gani mafi yawa yan kasuwan mu a karkashin mutane China suke kuma ka faɗa ta arena su karkashin mutane China suke su zo su sayo kaya shi mutane China ya hada kai da wani shi da mai yin kayan fa shi ka kawo na kai sai makacin kuma ya zo ya kawo dubunsa ya zai karya farashi kuma mutum fito da kaya ko na almajin ne ya zo yana kuka nan kaya ya fito da shi a Lagos aka fita da kayan ya kashe miliyan hamsin da nasa da abokanansa an sa mota bayan komai ina towa hanya wayan su kuma kasan suka karɓe shi suka karɓi kaya da zina ne na magana shi kadai kaka za su da kaya da takaddu kuma daga daya daga lagos zuwa nan an kama kaya wace irin al'umma ne ina takardun da aka yi a can ko dai kayan hukumai hana amma tun da aka yi wancan ne ku bari wuce ba? an taba gani wannan kuma kasashen waje kamar su sojiya kamfani na cikin gida kamar yadda na gira na ji wani lokaci jiya yake fara cewa a hana kayan shigowa shi dai an gyara cikin kasar ku gyara ku mutane za su daina sai waje ba kuwa ku kwace mana miya ku ce mu jira sha an yi miya kuma an kawo miya da tuwo sabo a gabana in tsaya kun ce a jira na gida ina jin yunwa in za abin da yake ku gyara kamfanin so dai haka ake duk kayan da ake shiga da an bai kowa shigo da kaya to amma aka ba da kamfanin cikin gida yanzu mara'in na nono na da abin da ake yi ba da makara soja ka so na waje ko kaji ka so na waje na gida gashi ta kuma sauki in kuna son zaman lafiya ku gyara kamfanin ku gani a soko waɗannan suna sai kayan ne su shigo da shi to da wanda ya a gida a rage da me za saya an kalce kun amma kun hana mutan kana shigo kuna yi kuma ba ku yi mai kyau kuma ku sake kara kuɗin fiye da wanda aka shigo da shi kuma wai ana na wai economy ka ake yi to eh, shi za a zaman lafiya ana ma wani turanci ana zazzare maka ido ai kamfanin tun da mutum zai doke shi ya ɗauko shi kawo shi ai kastam

kuma mun fi samun ka kai na wajen iska za ka kawo kawai a cika ma a to ka ji wani lokacin ka sake wallahi in kayan da kai wata da ba a siyar ba kudin su sama sai gaji to me yasa ba za a karfa kamfana nan ya rayu amma ka ga malam da yake Allah ya sanar da kamfan jari bai damu da wutar Najeriya ko ruwan Najeriya motocin kwana kwana na sai ke da su duk na kan bayan da kowa to ina yi haka sai manta da shigo da kaya ka ga wannan irin letter wannan kwai nan wallahi na sai na cana ne ana saka shi ya mutu ba iyaka ana saka shi miki sarata ya mutu bas da wani sakarata wajen da zaka zubar ma amma an ciko gari da shi hana da kamfanin yadda yake faɗa nan ce miki kaga arnan nan turai da amerika yanzu da suna su suna da tunani kullum farfado da economic nasu hanyar da za a yi yadda za a karɗe masana'antu mu a nan shi aka zo aka daga dala aka daga mai aka daga sai aka naira warwar har kasa kuma ku dana ku gani ku duki wannan dukiyar amma nan ma ba shi daga kamfani ma suka dai dan waje ne ya sai ya dauko kamfanin sa ya sa ifo ne kwashi kudin Najeriya tafi saboda ba murakaba da dan gari za hada kai mata na ji wani bahindi ya gudu ya bari kamfani sa hanya yola ya sata kudi zai noma ya tafi biliyoyi kuma dan cikin gari ne zai dauko sunan sa ya hada shi kwashi wannan kudi sa in ka dauki abin da yake dubu da shan kashe ka kadai wani irin al'umma ne da yawan mutuwar zuciya ike cewa wal kasali da kasala Allah kiyaye wal azal umur da ke koma mutum rayuwa inda bai ma san koi na yake ba wa azaba kabr da azaba kabr shine gidan farko mutum zai yawa ya gari da safe yana tare da duniya kuma da yamma yana can wa fitnat dajjal fitnat dajjal ne karin mu za zo kansa fitnat mahya wa mamati fitnat mahya da mamati shine ake ji mutum wani mota zai taka shi ko rashin lafiya na zamani yana nan bai mutu ba amma ta da shi abin da zai ci mai gagara in manta ma da zikiri manta da komai yana na rayuwa zai mutu mamaci kuma shine abin da zaka tarda shi a kabul da tashin kiyama wannan fikin tana Allah kiyaye mu wani kada kaza yana kai baka mutu ba la haya wala mai kana ko Allah ya yarbe ka da fitinin mace kana nan ka dade a ciyar da ke a maka mugunta a hada ka da fitinan ƴaƴanka ku ta rigima a gida kowai manta da ke ka zama buzu buzu ka zuka mutu na je wani gidan mai gida na tarin suwa wallahi ce ni ne ni ne mai gidan ni ne mai gidan na tarin suwa na ce kuma yaushe ba ya tarbiyan farko ba kai ne mai gida shiga bara an fi karfin sa ba yanda zai na ga mu tsaya nan Allah ya fi mana sallallahu ala na muhammadu wa ala muhammadu. a ah, jama'a gobe akwai